ci an yi su ne wai saboda da menene da siyasa kenan ma abin da yake nufi wannan hukunci da aka Abdul Jabbar ma a takaice ba saboda Allah ka yi shi ba siyasa ce yana so ya raunanta hukuncin ne a zukatan mutane su ɗauka ba hukunci tsakani da Allah ba siyasa ne me yake nufin siyasa a tsakanin Abdul Jabbar akwai matsala tsakaninsa da gwamnatin Kano sai sa gwamnatin Kano ta sa magana ta zama biyu wannan bawan Allah da kake gani hmm. shi mutum ne wadda yanzu yanzu zai cakuɗa al'amura kuma ya fi kowa surutu to ka gane sai dai ka fi mu surutu maras amfani amma kawo hujja da dalili wallahi ƙaryarka ta sha ƙarya wallahi in dai magana na ilimi da hankali ne wallahi ba za ka fi mu ba sai dai hayaniya wannan kuma in hayaniya ne da zagi na ji ka ce min wawa da sauransu da sauransu wannan na bar ka kai baka kyale na ka yan akidar ba balle ka kyale mu me ka kira me ka kira imamu ahlus sunna ka kira shi da imamu ahlul bida'i jagoran yan bid'a ko da yake kwana uku da suka wuce mun ji kayi sulhu da wannan jagoran yan bid'a din yanzu ya zamo ba imamu halil bid'ah ba tunda yi sulhu da shi saboda haka wannan mutumin kamar yadda na nuna maka wani irin mutum ne wadda ya ɗauki ya fito ya faɗi ƙarya a kanka a matsayin Allah ya halasta masa shi sa hatta su kansu ‘yan uwansa ahalin sunan yake musu ƙarya yake musu yarfe Sarki zaki ka sani duniya ta san mawkifina akan wadda ake kira da ‘yan maja ba na tare da su. Amma duk da ba na tare da su ya kamata in yi musu adalci ya kamata, ya wajaba ma in musu adalci. Amma wannan bawan allah ƙarshe ka san me ya dinga kiran ‘yan maja ya dinga kiransu da in entertainment Wadda a cikin ‘yan majan nan babu Kirista ko guda ɗaya. shi kuma intafet ɗin ana yi ne na addinai tsakanin musulmi da kirista na taɓa jin ya yi ta'arifin intafet wanda shi baya cikin intafet ɗin waɗanda suke ciki irin su dr mansur sokoto sun fito sun yi bayanin yadda intafet yake taƙaruf ne kawai amma yadda ya zo ya yi bayanin intafet ya nuna shigar da wani addini cikin wani addini to yanzu waɗannan 'yan majin suna shigar da wani addinin da ba musulunci ba cikin addini to haka ya kira su da 'yan interface wato shi mutum ne wanda in ya tashi ma raddi yakan cire ilimi yakan cire hankali yakan cire nutsuwa a cikin raddin da zai maka saboda haka sai ka ga ya amfani da rashin ilimi da rashin hankali da rashin nutsuwa wai yana ma raddi to idan za ka iya kiran 'yan uwanka 'yan salafawa da cewa sun cakuɗa addinin musulunci da wani addinin na daban wanda ba adalci ba ne kuma abin da ka faɗa a kansu ba haka ba ne har majalisar ta'awun wadda duka zallansu salafawa ne da wahabiyawa a ciki sai da ya ce su ma in interpret ne zallansu wahabiyawa ne fa a ciki majalisar ta'awun babu ɗan ɗarika ko ɗaya amma ya ce su ma mai 'yan interfaith ne suna shigar da wani addini a cikin addinin musulunci hmm. to wannan mutumin shi ne ni dan shi'a zan yaudari kaina rufi kaina kan cewa wai zai zauna da ni lafiya wai ba zai mun kage ba wai ba zai mun sharri ba haba wannan mutumin fa shine a baya yake jan Allah ya isa ma gwamnan jihar Bauchi cewa gwamnatin jihar Bauchi ta ware miliyan Assalamu alaikum. Yake cewa wai ya isa nasa hakkin. Shai ba network ya, ya kawo damuwa ba kace ya ce wa eh, gwamnatin Bauchi she ba mu ji abin da ya faru ba. Shi ne wanda ya ce hmm. gwamnatin jihar Bauchi ta ware miliyan saba'in ta ba da 'yan maulidi ya ja Allah ya isa ya ce nasa haƙƙin Allah ya isa. Shi ne fa wannan mutumin. Hmm. Alhali an sha ba da kiristoci nasu donation ɗin bai taɓa fitowa ya ce a kan nasa hakkin Allah ya isa ba. Hmm. An sha a gina ma kiristoci coci, a ba su gudunmawa bai taɓa jan Allah ya isa ba sai da aka zo kan maulidi. Kuma gwamnatin Bauchi ta fi shi gaskiya. Don me za ka dinga jan Allah ya isa kai da in gwamnatin ma ta baka kuɗin dawo mata da shi kake ka ce ba za ka karɓa ba. kuma yanzu kana jan Allah ya sa kan wai naka hakkin ko kana nufin cewa a musulunci kai ne kawai aka yarda maka a baka naka gudunmawan amma wasu wadda ba kai ba ko wadda suka saba masu basu da hakki to wannan fa shine irin wannan mutumin shine wadda ba za ka tsince mu muna zagin shi ba sarki zaki wannan mutumin an shashasa masa suna suna mabambanta an shasha zarginsa da abubuwa mabambanta an taɓa zarginsa da cewa shi bai da uba amma ni ban taɓa yarda ko na gamsu ba na sha yin jayayya da mutane ce musu ni na bincika yana da uba hmm. akan sa masa suna dokta wani abu mai muni ban taɓa kiransa da shi ba hmm. amma shi a irin nasa tunanin da irin nasa musuluncin yana ganin ya kamata ya zo ya zazzage ni to idan ka zage ni ai abin da kake da shi ne kake badawa zagin kake da shi cin mutuncin kake da shi shi yasa kake bayarwa man kana da hujja to sai ka kawo in kana da ilimi sai ka kawo amma haka yake ɗabi'arsa bai girmama furfura shi yasa da furfuran Sheikh Abdulwahab da furfuran Sheikh Fahir ba su dame shi ba zai keta su ketawa ballantana mu sai dai ka sani wallahi karen bana maganin zuwan bana ba za mu zage ka ba amma wallahi tallahi sai mun nuna ma duniya illarka kuma in Allah ya yarda ba za ka ci nasara akan wannan abin da kake ba wani mai gaskiya a duniya sai shi yan izalan nan da kake gani ya ce yan bid'a ne yan izalan nan da kake gani ya sifanta su da Yahudawa ya ce ‘yan intafet ne babu abin da bai kira su ba. Me yasa na kawo izala? Na kawo ne saboda in ce masu suka fi kusa da shi. Su ne suka nuna masa solidarity hmm. suka ce lokacin da ya ce bai neman taimakon annabi. Sai hmm. suka ce ɗan uwansu ne kuma abin da ya yi ɗin ko da dai wasu suna ganin kamar ya yi su da baka amma dai ba kafirci ba To su ɗin ba irin keta su da bai ba to balle kai da kake tijjaniya balle ni da nake shi'a sai dai Allah yana madakata sai dai Allah yana madakata yana kuma jiran kowa a madakatan da yake yana da kyau mutane su ji tsoron Allah su sani cewa addinin na Allah ne don Allah don neman yardan Allah labawan Allah nan ba burinmu ne mu tozarta shi ko mu ci mutuncinsa ba amma kuma duk rashin son mu tozarta shi ko mu ci mutuncinsa idan akwai wasu khattul ahmar da muke da shi red line wadda idan ya dinga ketawa za mu keta shi wallahi ba irin kawaicin da ba masa ba wallahi